bauchi mu gode ma Allah duk wata fitina in ta zo Allah yana kare ta wallahi rikon sunna ce ku rike sunna kun ji ku bar bid'a ga ra'as ra'asul jarima ra'asul bid'a anan yake amma bai da tasiri mun take mun danne sam ya ki tasiri sai dai ka je wani gari in kace daga bauchi kace daga bauchi wai zai da rungume ka sai aikin banza ka rungume kan wani mu da muka ce da ya shafa kanka ma gara kura ta shafa ba haka bane wallahi bauchi mu gode ma Allah akwai sunna wallahi mu gode ma Allah Ni ma sunna ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa lam yakun minal mushrikin to kuma shirka wallahi kai kadai zaka iya zama al'umma kamar da annabi ibrahim ya zama al'umma a iraki ya zama al'umma Allah ka tabbatar da sunna ka raba mu da shirka da bid'a eh na ji wani wannan rasul jarima din wai yana ce wai karanta alamtara miliyan ɗaya. miliyan ɗaya na wani wai miliyan sau miliyan ko Allah to yanzu irin wannan fahami ina ka samo shi ba dai daga wurin Allah ba daga wurin manzonsa ba ah, a babu babu kai dai a jiwunsa kawai da ka san masu yan bidiyar duk abinda ka ba su ba su neman dalili almajirai su kana su ta yi amma kukar ku yi ba ba ba ba ba duk fitar ta bara zamanin manzon Allah na kashe masa sahabbai na yaƙe yaƙe na fitina nan mai kun ta wajen ya ce karanta wata wata wata sura ko ta zuwa sau miliyan sau miliyan shi ma ba dai ba ƙarya yake yi shi ma ba dai yi ba sau miliyan ba amma ni na ganin kamar magajin tsufa ne fa sau miliyan Allah ya ai akwai addu'an da manzo Allah ya lokacin musiba har alkanutu yi, amma bai tawace ku je karanta daidai da fatiya kafa dubu ba balle miliyan guda balle lantara amma yanzu jahiliyar ci ai daga bakin wane ne sai ta yi kuma ko ko kai babu lada kuma fitinan ba za ta kawai sai kuma mun koma zuwa ga sunna sai mun koma zuwa ga shari'a sai mun koma zuwa ga din Allah mun bar shirka to yau amma duk wannan addu'o'in to shi yayi mana hutar da mu ba sun ce shi ma wali bane to yayi mana hutar da mu mana me yake roka kuma yi ka shi kenan ba ga ma ka ni a gidanka ka je kasuwa kara saya kama ma na ga muka duk 49 ne ciwa-ciwa ce ciwa-ciwa ce kan wallahi kariya ne wallahi mu mun san ƙarya ne kuma kai da kake cewa da su bar bandit zo su shiga izala gara ma zo na a bandit ɗinsu yau kuma shine kake cewa zo ayi addu'a yi Allah ya halaka su a'a akwai magagin tsufa gaskiyan magana kai da kace su zauna su mutu a bandit ɗinsu kuma yau kake addu'a cewa kaba a karanta wata addu'a eh, alamtar kai ba kaba sau miliyan Allah ya halaka su ha ya halaka suwa ya halaka suwa kuma kai da kake kira zuwa ga inyasi zuwa ga tijjani kai ne kake cewa koma ga Allah ko ko da ke a cikin a cikin ma ya da ambaci guma kan nasa a cikin ma eh, sai da ai ba inda yayi wannan bai ambaci guma kan sannan biyu ba sai ambaci tijjani sai ambaci inyasi wannan guma ka biyu sai ambace su waliyai wai da albarkacin waliyai ka san waliyan da yake nufi ba ba abubakar bane ba ba umar bane ba usman ba aliyu bane ba ba abu bashir bin janna ba waɗannan gumakan su ne sai da ambace su ai to ka gaya maka ku koma wurin su gabaki ɗaya mana ah, to ai kwanakin ba ma ce zai nemi a kawo musu agaji aljanu <laughs> aljanu da Allah wani hayaniya da Allah ko batta da Allah ku bar wani likitan ku dauko addinin ku qur'ani hadisi Allah ya ce annabi ya ce me sahabbai suka yi duk wani hayariya da Allah ku batta bid'a ce in kana son shari'a bi abin da manzo Allah ya bari taraktu taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan ba ba'di kitaballahi wa sunnati manzo ce na bar muku abubuwa biyu a bayanan kun bi su ba da ku bata ba qur'ani hadisi anan ne addini yake amma in ka bar qur'ani da hadisi duk wani hayaniya zaka je ka dauko hayaniyan wani malami tarkacen wani malami cokin burutsun wani malami ya ba ku addu'o'i miliyan guda ba aya ba hadisi kawai ya kirkiro ya faɗa shi ma mai shar'antawa ne shi ne shar'antawa ne mai shar'anta Allah da manzonsa ne al-musharri'u huwa Allah al-musharri'u huwa rasulu Bayan su ba kowa ko wani sahabi bai sai shar'anta wata shari'a ba ko sahabi bai isa ba Allah da manzonsa ne ko suke shar'anta shari'a in suka faɗi abu ya zama ibada ya zama addini amma bayan su babu wani da ya faɗi wani abu ya zama ibada inna ad-dina inda Allah al-islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالاخره من الخاسرين الله يجي النبي يجي قال الله وقال رسوله شيكنا ان وني صحابي يفدي magana in ta saba ta manzon Allah a jefar masa haka ake yawwa so gaskiyar magana idan wawa ya yi magana ya na ƙaƙa safihu fala ta jihu in mahaukaci magana kar ku amsa masa haka ɗalibai na kiran ku dalakar ku masa da raddi ba ruwanku ku bashi wallahi wallahi wanda suka yi tunani sun tabbatar mahaukaci ne a salatan.